قريبا هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيمانهم في وجوههم من السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شرعه فازره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الله أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمنا بوديك الله سبحانه وتعالى gashi ya sake haɗa mu a wannan domin ci gaba da karatu a cikin littafin sunan imam tirmidhi Allah ya ji kan imam tirmidhi ya gafarta ma dukkan malaman sunna a zuwa ta musamman ga shekki ismail da zakariya wa suna jama'a ce za su bi da asuwa ya ba mu Allah ya karanta ga kamarinsa da Allah malamin sa shekka abokan wani gumi muna roƙon Allah ya ce hadisansa الشيخ محمد الثاني أنا عايزين جير تعالى دوكا أبو كائن كسا أبو ومتاكي كل لكتا هذا آه، وانا كتا نعم نجيريا هنا نسيك ولا أسوا الله يتبال تسمى الله في أحكينتا لأن طوال السلام كلي دا يلوى تنزل أنزكي دوالعلاق Allah ya kuma maganin matsaloli da ake fama da su yau insha Allah za mu tashi babi na kamfin da daya babu ma ja a fi siyamin ashiri bayani a kan azumin kwana goma na da ana azumin su ko ba a yi murnan ah, ran tara shine ranar arba an yi bayanin azumin ranar arba can baya ita kuma ran sallah ran goma Na nan bai sikili sai haramun ne a yi azumin ran sallah ko idul fitri ko idul azha to kenan ana magana akan kwana takwas din nan daga ɗaya ga wata zuwa takwas ga wata ana azumin su ko ba a yi hadisi na ɗari bakwai da hamsin da shidda حدثنا الناس حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وانا حديثي daga أم المؤمنين عائشة aisha الله يكرمك يا أستاذ ma ra'aytun nabiyya ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sa'iman yana azumi ila ashari a cikin kwana goma din nan nan da bisa kasu da ɗaya rana ba ta gani ba to nan kenan in yana yi a za za ta gana yi to to da wannan ne sai wasu kace to ne an biyo zahirin wannan hadisi da wannan magana ta ummul mu'minin Aisha to ba hakan kenan mutum ya azumi wannan kwanakin sunna ba ta tabbata ba aikin annabi bai tabbata ba cewa yana azumi wa'annan kwanakin amma shi ranar arfa wannan mun karanta hadisi can baya ta azumi ranar arfa yana kankare laifukan shekara biyu shekara guda da ta gabace shi shi yinin da shekara guda za ta biyo bayan gare shi to wasu malamai kuma suka ce to ai aisha wannan magana data ba ta nuna bayi ba yana yiwuwa ya ce a yi kuma yana son a yi amma shi bai samu yi ba na azumin wayannan kwanakin ɗaya zuwa takwas saboda kudurin tafiya ko wanda na rashin lafiya duk da ba ta ta yi annabi ya ce ka a yi ba ta ta ita ba ta ga ya yi ba wasu malamai kuma suka karfafa cewa wayannan kwanakin guda takwas a gama da tara ga wata to akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su can gaba ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ajrin sidda kaga wannan hadisin ya nuna ba a wani kwanaki waɗanda aikin kwarai yake soruwa zuwa ga Allah fiye da waɗanga kwana goma azumi yana cikin aikin kwarai ko bai ciki kaga yana ciki gaba-gaba to da wannan hadisin suka ce ai hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ta so a yi azumin waɗannan kwanaki na zulhijja wallahu a'lam am za mu je ga wancan hadisin قال أبو haka za rawa gairu wahid wato malamai da yawa sun ruwaito wannan hadisi an al'amash daga malam Ahmad, an ibrahim daga mala ibrahim an al-aswad daga mala aswad an aisha daga umar mu'minin aisha kenan ba wakar ruwa ɗaya da muna karanta ba wanda isnadin tirmidhi ya fito da ita akwai wani sauri warawan su malam sufyanu sauri ya ruwaito wa gairuhu da wani sahabin hadisi sun ruwaito wannan hadisi su kuma sun ruwaito shi an ne daga malam masu an ibrahim daga malam ibrahim kaga can adal a mace aka ce an ibrahim ko to shi kuma ibrahim aka ce adal an waje an aisha nan ko aka ce an ibrahim annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yura kaga wannan isnadin wato bai zai kake kamar ba lam yura ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam masaiman yana mai azumi fil ashri a cikin kwana goma nan na zulhijja wa warawa abu al-ahwas malam abu al-ahwas ya yi riwaya an mansur daga malam mansur an ibrahim daga ibrahim an aisha daga aisha wa lam yadhkur fihi al-asr sai bai akwai malam asawad ba وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث malaman hadisi sun yi sabani game shi malam masu wato game da wannan isnadin shi malam wasu da aka ambata wanda aka ce riwaya ce ta sufyan sauri ya rawaito wannan hadisi an mansur an ibrahim to shi malam masu suna akwai sabani game da shi wato akwai maganganun malamai game da shi wa riwayatul a'mashi as-sahhu wata ruwaya isnadin wancan hadisi ɗari bakwai da hamsin da shida ya yi inganci wa ausar isnadin kuma shi isnadin sai fi saduwa babu yin kiɗaye ciki ba wani wato ba wata wata ijiyar kata ko ijiyar sarka wadda ta cire cikin wannan isnadin ta sadu daga farko a ƙarshe Ko san ba a san kata da kace tabin nan wani wani zo mai daidai ko eh to sai a samu matsala yanzu ko kata keke ko mashin eh, idan ko da makulin nan na kata a ce ya ce ai kaga an samu matsala ko eh? wanda kamar shi saukin soka ko to da bale an ce wata wata kaba wata a cikin katar nan ta ce kun ga an samu matsala da shi shi da talin isnadin Kala wasu وسمعت Muhammadu na Abana ya يقول sannan shi malam amashi ya ce na ji malam muhammadu na abana ya kulo yana ta sami yadda wakilan ya kulo malam wakilu na ce al'amashi ahmadu da isnadi ibrahim min mansur malam ahmashu shine yake wato kiyaye hadisin isnadin malam ibrahim fiye da malam mansur kusa ana yadda suna da almajirai biyu wani ya fi kusanta sai ko wani ya fi kwarewa da ɗaukar ilimin malam wani shi malam wani kamar ya kwafe kamar kwafewa ya ga ga karatun malam wani to shi ne haka jisu shi malam a amashi shi almajirin malam ibrahim shi ma masu almajirin malam ibrahim ne amma malam a amashi shi ya yake kiyayewa daga sinadin hadisin da ko isnadin hadisan da malamin kamar malam ibrahim yake wurin saboda haka in ya kawo isnadi to wannan isnadin shi ya fi zama daidai ko kun ga ko wancan isnadi na mala a amaju sai ya an ibrahima an al-aswadi an aisha shi ko malam mansur ya an ibrahima an nabi sallallahu alaihi wasallam ta gani ko daga malam ibrahim sai aka sadar da magana har da aisha ummul mu'minin ba mu ce ta ba subhanallah eh to sai babi na 52 babu ma ja a fil amali fi ayyamin ashir bayanin yin aikin kwarai cikin kwana goma na farkon zulhijja hadisi na ɗari bakwai da hamsin da bakwai حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو المدين وهو ابن أبي an عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء wannan hadisi na hannad isnadin ya kai ga Sa'idu na jubair wanda yake sa'id ibn ta jiki ne almajirin malam ibn abbas wasu da kuma ya yi karatu almajiri ne ga Sa'idu na ali yana cikin makusantar na ali na abi talib da ramallahu wajen kuma in aka ce makarantar jami'ar ibn abbas mutum ya yi karatu to ka ce ka iske wannan makaranta musamman ma tafsirin da ma kun san ana ce mutum abbas har zumanin qur'an zumanin qur'an mafassarin qur'an mai kalmar qur'ani ba eh? ka Allah ya baki fassara alƙur'ani saboda haka almajiransa ya sayi duk jibril yana ciki wasan shahararru malaman tafsiri sayi duk jibril bukatul bin hayyan mujahid wa'annan duka gogaggu ne kuma duniyar tafsiri duniyar ilimi ta san da su to shi sayi duk jibril tabi'i ne kuma Abin da ake cewa bayan wucewar sulmin abbas ko da aka kace shi domin gwamnati ta kace shi gwamnatin zalunci gwamnatin hajjajin mai su ko da aka kace shi imamu abu hanifa ya ce babu mai ilimi ne kuka wani kasa bai bar wani mai ilimi kamar sai kuka wani kasa a sanin zai musulmi a yasan hajjajin sai abin da muke to sai ibn jubair ya tahara wajen fito ko cikin motsa ta ba kana ganin isnadin hadisan sallah, aka karbo gare sannan yana cikin fatawoyi ne wanda imam malik ya yi amfani da su, cikin masu malikiya an ce shi ya fara da tafsiri don shugaban kasar musulunci khalifa walid bin abdul malik yadda yana son sai duk bai da rubuta mai nasarar qur'ani sai ya rubuta mai littafi na tafsiri an ce har imamu suyuti ya yi amfani da wannan littafin wajen tafsirin malaman tarihi sun ce sai ibn jubair mutum ne mai yawan ibada da yawan kuka amma ana ga lakabi da bakka eh, bakka sannan mutum ne mai yawan karatun qur'ani an ce yana iya wato tsakanin magariba zuwa da kare kasu qur'ani ko kuma cikin dare cikin a guda ya sauke wani, kuma mutum ne wanda ya kai tsari tsari ne yana cikin tsari a bari to matsalar da aka samu da zalunci ya yi yawa zamanin hajjaj yana zauna ya yaki domin shi ne sai har ta kai aka yi wa hajjaji ne yusuf gore akwai wani abdurrahman da al-ash'ar shi ya jagoranci a yi mai zanga-zanga a yi gore a yake su sai ya zanta suka yaki suka yake shi sai ba su yi nasara an yi wata bakwar maya ko kuma wani artabu sunan yakin ko wanda aka yakin dirul jama'a dirul jama'a wanda yake a wannan wurin da aka yi wannan yakin an yawaita kada kanun mutane kuma waɗannan da suke goyon bayan goyon nan su ne an ka kashewa don ya samu sojoji daga shugaban ƙasa suka taimaka mai ya zan yana da runduna mai ƙarfi sai ya zama an kasu da nasara to shi sai yi yana cikin malamai wanda sun ka koyo bayan a yi haka ko da dai bai sai yakin ba to sun goyo bayan sun ba da fatawa cewa irin zaluncin da wannan gwamnatin take ya kamata a kifar da ita a kawar da ita to saboda haka akwai wani malam mutarikun na abdullahi ibn shahid shi ma mashahurin malami ne malam mutarik to yana ciki to saboda haka na jubair a lokacin da aka kama neman su ana kashewa ana neman su ana kashewa to shi sai ya bar kufa nan kasar iraki ya koma asbahan asbahan ta wajen su abin nan garin su buhari to amma ya yi shekara goma kahin ya shiga hannunsu yana na yana karatar da ilimi amma shekara tun sai ya taho makka so biyu ya zo ya yi umra sannan lokacin hajji ya toya ya hajji cikin wa ana bidatai ba cikin gwamnati na bidatai ana bidatai a kashi amma bai ana ya yi shiga biyu makka ba ya yi aikin hajji ya yi umra ya yi aikin hajji eh, kuma ya zo ya yi tsawabi gaban mutane sai ya koma to shi ne sai aka haɗa kai da gwamnan makka a wannan lokacin sai aka sa aka kama shi aka sa a cikin sarƙa aka je da shi ta inda hajjajin to shi ne lokacin wayan malaman wajen malamai guda hudu aka zo da su aka sa su kurkuku ka yana yi musu hukunci to lokacin da za a yi masa hukunci sai da shi sa'idu jubair hajjaji ya ce a kira wa a kawo shi ya yi mai tambayoyi yana ba shi amsa babu tsoro ga zabani don askarawan hajjaji zabani ma ake ce musu don babu tausayi ko kada babu na rahama saboda haka ga ci gaban hajjaji ya gaya mai magana kowa na tsoron hajjaji. hajjaji ne yusuf sakari kowa na tsoron haduwa da shi to amma yana ya mai magana yana faɗa mai akan hankali kwance to Allah a sami wani littafi da ake ce ma alimu wa tsagiyatu wanda a doktor yusuf karzawi ya rubuta shi ya rubuta shi ya yi amfani da tarihin abin da ya da ga wayannan malaman ko kuma tsakanin sayyidun zubair da hajjaj sai ya rubuta shi kamar siffar drama tamsiliya kuma an ce har tabbaka ta an an gudanar da ita tamsiliya din sai a samu an ga samu wani aka ji shi yasa ibn jubair wani shi a hajjaji wannan gasunan gasunan ga sunan duk abin da a cikin wannan tarihin sai da aka yi tamsiliya sai a aikace don haka sai ibn Zubairu bai da tsoro ba ya da tsoro Ƙarfe, hajjajin da yusuf ya ce za mu kashe ka ya ce to in ka kashe ni daga nan gare da ba a koma kashe wani ya ce allah kada ka ba da dama ya koma kashe wani baya gare kuma allah ya amsa mishi an ce hajjaju kwana arba'in yayi yi bayan wani. wasu suka ce wata shidda daga ran da ya kashe malamin nan kullum sai ya rasa kwana da ya ɗan kwanta kwana ya nirge sai ya bi kawai sai yi duna jubairu ya ci jike hatai sai ya ce mali wasa yi mali wasa yi duna jubairu wai mi a haɗi mi a haɗi ya sa yi duna jubairu hauka ta kama shi Allah wa sallam kabira to haka dai aka yi rashin wannan babban mallamin karkashin wannan kura ta gwamnatin eh, eh, hajjajin da yusuf sakari ah, to an ibn abbas ya karɓo wannan hadisi daga malaminsa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyami ba wasu kwanaki al'amalin salihu fi minna wanda ya zamanto aikin kwarai a cikinsu a Habu, ya ji soyuwa ilallah zuwa ga Allah min hadhihi al-ayyamil ashari ke da wa'annan kwanaki guda goma wanda mai kwanaki kwana goma na farkon zulhijja bakaru ya rasulullah sai suka ce to muna tambaya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillahi hadda jihadi na wato kafirai a ji jihadin kafirai don ɗauka kalmar Allah shi ma ladar jihadi ba ta kai aikin kwarai to wannan kwanaki ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi a cikin a ɗaukar kalmar Allah bai kai lada aikin kwarai cikin wannan kwanakin ba in rajulun karajin da nafsi in ka ga jihadin da lada ta sai yi kama wannan aiki cikin wannan kwanaki sai jihadin mutunan da ya fita da rayuwa ta yi wa maliki da dukiya ta yi. ya haita jihadi gaba ɗaya kwashe dukiya ta yi. ya tare ta wurin jihadi ya sa ta wajen jihadi ya kai da rayuwa ta falam yarje min zalika bi shay bai dawo da komi ba ha to bai dawo da komi cikin dukiyar ba ko har da rai eh kun ga abinda hadisi ke nunawa bai dawo da dukiyar ba bai dawo da rai ba gaba dai ai dungurungun to kun ga wannan hadisin ya nuna kwaɗaitarwa ga yin aikin kwarai cikin kwana goma na watan zulhijja kuma aikin barin nan ba a kebe ba ashe azumi yana cikin ayyukan kwarai da wannan sai malamai suka ce an so in mutum na iya wa azumce tun daga ɗaya ga wata har tara ga wata wa an ibn umar wato akwai hadisin na umar a wannan bari wa abi hurairah da da abu hurairah wa abdullahi ibn amr da abdullahi ibn amr wa jabir da jabir قال أبو عيسى حديث na عباس حديث حسن صحيح غريب na abbas ya ce wannan hadisi mai kyau ne kuma ya inganta daidai dai garibi ne wato wajen riwaya akwai wani wata manzila ko wata rutuba ta isnadi wadda ba a samu adadin da ake son a samu ba balle hadisin ya zan mutawatir ko ya zan aziz ko ya zan mashhuri to ya kamata mu ji mi Allah ya rabin wai ma ma min ayyamil amalu salihu fihinna na ila Allah min na ayyam al-ashr amma sai daga baya eh sai daga baya Ko yanzu dai mun ji abinda aka faɗi game da kwana goma din ko bari mu kai akwai hadisi guda a wannan shi ya karshen wannan babin sannan sai mu dawo ga da irajin hadisi hadisi na ɗari bakwai da hamsin da takwas حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا مسعود بن واحد عن نهاش بن كهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر zulhijja ya ajil siyamu كل يوم منها bi سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أولا lailatul qadr a wannan hadisin Abu Hurairah ya rawaito Allah daga manzo Allah da da ta Allah da bata da shi ya ce ne ayyani ba wasu kwanuka a habbu ila lahi wanda sun kai soyuwa zuwa ga Allah an yi ta abbada da hujiya abota mai wato Allah na son abota mai a cikin su to babu wasu kwanaki min ashar zulhijja wanda sun kai ashar zulhijja ya adilu siyama kulli yawmin min hadi siyami sanati azumin kowace rana cikin ranakun nan na ashar zulhijja yana daidai da azumin shekara wa qiyamu kulli laylatin minha sannan tsayuwan kowane dare in ka tsayu cikin nan nan dare nan goma to yana daidai duk ya mai lailatul kadari kamar ka tsayi daren lailatul kadari to kaga wannan hadisin ya ƙara bayani bisa ga wancan domin wancan yanan na an kai bayani malamai sun ce in ana magana yini to yinin arfa shi ne ya fi kowane yini daraja kaga kuma yinin arfa cikin wayannan ashirin ya yake ba in ana maganar dare shi ko daren lalatul kadai shi ya fi kowane dare daraja kun ga shi ko cikin da ya kun ga ga wannan bayanin ranakun nan yinan nan wannan wa asar zulmidda sun yi kenan irin na ramadana sun yi irin na ramadana domin ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyami kun ga matan nan ai na fari ne ko na fari ne to an kore ba wasu kwanaki da muke wato al'amalin salihu fiha a ila Allah min hadhihi haɗe ayyam al to shi kuma wanga ya ƙara da bayanin hadda ran suna da daraja suna da kima ba su yi lairatul qadr ba amma sun yi kaba da shi wala yali ashi wala yali ashir ايتوني الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر نعم kunga a wannan ayatun sura al-fajr Allah ya rantsuwa alfijiri kuma yana zuwa da layalin ashira dare guda goma to kaga dare guda goma eh, malamai sun tafi akan cewa ashiru da zidda ne ake to Allah ya rantsuwa da su saboda girmamawa da martabawa gare to kun ganin sai aka ce wa kulle kullu lailatin min hadhihi ya ne lailatul qadr wato Wani dare na kwana goma da nan lalita ko wani dare na daidai da to kenan ya mu kullu lailatin minha bi da lailatul qadr to kun ga dai tun da ya zan kwatantawa aka yi da lailatul qadr kun ga ga asali kenan shi aka ba ko ba haka ba eh domin kwatanta kuma Allah cikin baiwa dai cikin baiwa shi da rahama dai wato ko da dan sai zulkadar ya yi ai ne ga dama kuma sai baka lada tunda annabi ya ce zai baka sai a baka kai wani aiki a ce an baka lada kamar dan sai da. ba dan wayannan dalalan su yi wani wallahu a'lam قال أبو موسى إمام الترمذي هذا حديث غريب wannan hadisi ne ban garibi la na arifu ba mu san shi ba illa min hadisi mas'ud bin wasil sai daga hadisin malam mas'ud bin wasil anin haji shi kuma ya karo daga malamin sa haji kala imam tirmidhi ya ce wa sa'altu muhammadan na tambayi malami na bukhari muhammad bin isma'il an hada hadisi wai ni asalin ka gamba wannan hadisi to kala ya ce kan hada da falam ya arifu min gairi hada waje bai san shi ba ta fuska wadda ba wannan ba wato ma'ana wanga sinadin wanda yake kenan yana da yan matsaloli irin naki to shi dai imamul buhari ya sani kenan bai cika sharafin imamul buhari ba don inda ya cika sharafin imamul buhari zai nan sahih eh an ce sahihul buhari ne mafi ingancin littafi bayan qur'ani eh, haka malamai sun ka akidance abinda malamai suka yi da shi malaman musulunci kenan Wakala kala imam tirmidhi ya ce kada ruya an katada an ruwaito wannan hadisi daga katada an sayyid ibn musayyib daga sayyid ibn musayyib an annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursala shehun min hada wato ba hadisin duka ba amma akwai bangaren hadisin da aka yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sayyidun musayyib amma mursal shi sayyidun musayyib ba sahabi bane don haka in bai wani malami ne ba sahabin da ya fada mai hadisi sai a ce hadisin mursal وقد ya يحيى da saidin fina هاشم fina ha wato sayyidun musayyib yahya ibn sa'id ya yi magana malami ne na aljarhu wata hadisi malamin hadisi suke cewa hadisi na kwarai na kowa da da yawar waya ya cancanta a karbi waya ta in sun ka soke mutum kuma ya To domin ya haya ibn sa'id al-qattan kenan wanda ake cewa ya haya al-qattan to takallama yayi magana fi eh, na hati fi na hatim na kahani min kibali jibdi ba ya ce mutunan banza ba ne bai ce makareci bai ce mai wadari ba ne bai ce tadalisi yake yi ba bai ce kirkira hadisi yake yi faɗi ba a ya ce ina da rauni wajen halittar Allah to in aka ce mutunan kirki ne adalin ne rina amma ya roya hadisi amma yana da raunin hadda to rashin haddan nan zai zai sa hadisi ne ya zan a da sai zama ga hadisi ya zan zai kun ga eh, tun da faza'il la'amali ne ana amfani da hadisi zai fi tarbiyyar wa tarbiyyar eh, wajen tarwa da tsoratarwa wa ne haka muna yi amfani da wayannan hadisan guda biyu a ah, shi wancan ya zan sahihi hasanun sahihun gari ba shi kuma wannan a ce wato da'ifin ne eh, da'ifin ne yana da rauni to muna yin amfani da su don tarwa da karfafuwa ga yawaita ayyukan addini ayyukan ibada a cikin kwana goma na zulhijja Allah ya samu dace ah, an ce wani malami da ake da malam tsayyibi ya ce nan da aka ce mamin ayyami mamin ayyami al'amarin salihu fihin a haɓu ilin lafiyar hajjin ayyami da al'ajir ya ce al'amarin na mubtada ne wa fihin na muta'alliqun bihi wal khabaru ahab wal jumlatu khabaru ma ay wasmuha ayya ku saurari irin wangal irabi nan an ce mamin ayyami mamin ayyami kun san ma akwai ma nafiya ma fi jaziya ko ma na mahuja wakil hijaziya ta kowa ita ba nafiya eh? ta lalla ko to to kaga in ma nafiya ce zalla to ita na bai dai ta kai ba ta da da ba ta da ba ta da ismi ba ta da kabari amma in hijaziya ce to ita kamar laifa take tana aikin laifa a ramma aikin alkur'ani Allah ya ce hikaya akan mata nan suka ce mata za bashar فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم نعم to mahallu shahidi al mahallu shahidi daga aya mata sun ce ma hara bashar kai wangan annabi Yusuf saboda kyawu ne da suka gani ba a saba ganin ɗan adam da irin wannan kyawun halitta ba suka ce kai wannan ba mutum bai in haga wanda bai zamo ba illa malakun mu farce, mala'iki ne mai dariya to nan ma haga bashar bashar me mai nasaba eh kamar sun ce laisa haga bashar duk na laisa haga bashar kaga ya kace zaidun ka'imun zaidun ƙa'in in ka sa laisa sai ka ce laisa zaidun ƙa'in in ma ma ka sa ka ce ma zaidun ƙa'in to bari mu gani shi wasu ma irin da da kuma ya rike ba hijaziya ke saboda su mutanen maka hijaz sun doke ta matsayin laisa amma bani tamil su kuma lahajarsu dialect nasu dialect nasu ko ma ta shigo ko ba ta shigo gudun ɗaya ba ta aikin laifa ba haka sun ce ma ba bashan haka suke cewa eh da za a karanta qur'ani daidai da lahajar za a ce ma ba bashan ma zaitun ka'in. ba za su ce ma zaitun ka'im ba su wani mutane kuma ba ni da ƙunai tawa suna da cikin waɗanda ƙur'ani ya yi amfani da larabcin shi yasa za a samu bambancin kira'a a wasu wurare a ce bisa ga lahaja kaza eh, wannan aka karanta wuri kaza bisa ga la'aja kaza aka karanta wuri kaza ai akwai yin wannan ma wurna kuma hatu karanta mana ita الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم نعم kaga anan a maganar zihari wanda ya zai zahari ya kamanta mata ta da uwa ta yi, ya ce hiya alaihi ka ummihi ko ka waje da ummi ko ka zahari ummi ko abin da ya kama da wannan wanda yake ga jahiliya da mutum ya faɗi wannan magana matar ta haramta gare ya abada to shi ne qur'ani ya zo da shari'a cewa a ma kunna ummahatikum to umma atidin nan masubi ne ba masubi ne don wannan wanda ne kasa kada ya rube ka ta ce majaluri ne dama jam'u da inasi jam'u salama in ka ce musulmatun to ba ka ta musulmatan ba sai dai musulmatin a halin nasaba da halin jarra da ka sai ka ce ja'at musulmatun ra'aytu muslimatin nazartu ila muslimatin to saboda haka nan da aka ce ma hunna to ma din da gaziya ce kunna wannan da mene shi a isminta sannan hati shi kuma shi aka bai mansubun bil kasrati bada anil fatah to nan mu ku biyo mu tare da eh, mai sharhin nan da yazo ina lirabi yace al'amalin wuta da ka doka an dakatar da ma ma mai ayyani an dakatar da la'irajin sai daga baya ai amma al'amalin salim al'amalin salim to al'amalin din nan mubtada sannan akwai fihin nan shi ko ya yi ta'alluki da da da da amalu din nan mun dama jarun wajen ra'ayta ya yi ta'alluki ta'allaka bi kaza ko Mm. wal khabaru ahabbu khabarin al amalu salihu a ahabbu Gari shi ahabarin wannan Da kaga in ka dauki wannan al amalu salihu dama a salihu sifa ne na al amalu shi yasa bai magana akan shi ba al amalu fi fihinna ahabbu ila Allah to wal jumlatu ita wannan jumla ita ko ta al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah to wannan jumlar kana son ka san matsayin ta ko yace khabaru ma ita a khabarin ma tunda ai ma min ayyami ko ma min ayyami ai min ayyami din nan na isminta kamar daurin kamar an ce ma ayyamu ma ayyamu to tunda ismi ne kaga sai ya zama marfu wannan min za'ida ce hal min ilahin ghairullah ai kaga haka ce hal min ilahu ana nan hal ilahu wannan min za'ida ce a ilahu a a'a ai inda min take ka gani ko ma ja a min bashirin wala da zai to ai min za a dace ziyada ce asalin zancen ma ja a min bashirun wala da zai sai dai an ce har za a yi ne ba wai harafin bai da ma'ana ba akwai ma'anar da yake ba ba iyaka wajen da yarabi na an ba a sa'a eh, da shi wajen liyarabi aka ta za a ne ba za a sa da shi cikin liyarabi ba amma yana nan da ma'ana ta yi to kuna tare da malam ko yace ai wasu mu muha ayyamu wa min al-ula za'ida min ta farko sai aka ce min ayyamin min din nan za'ida ce wasaniya muta'alliqa bi af'ala nan kuma da aka ce min hadhihi al-ayyam al-ashri wannan min ta biyu ita kuma ta yi ta'alluki da bi af'ala wato dan dama ah, in aka yi siga ta ake ce ma al-mufassal wanda aka yi da akwai al-mufassal alai wanda shi ko shi aka yi to wannan da aka yi galiban za a zo da min sai mai jaba kamar da kake ta zaidun afdalu min amri zaidun afdalu min amri kaga ai zaidun shi a mufassal amure shi ko ko ko matsala alai ai ga da mai jami'i da da ne to a takaice wannan shine da irabin ma min ayyamin al'amal salih wa fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr zahir wadum insha Allah to akwai sauran lokaci dan ba a fara cikin lokaci sosai to akwai adiba shahi na biyar da da tamanin hudu. a kala ba abu hadhihi al-ashru ba shi ba hmm. inda aka ce kalamnul malak la'annaha ayyamu ziyarati lahi. abin da yasa aka ce nan kwanakin sun yi falalaye da sauran kwanaki saboda kwanaki ne da ake ziyara ɗakin Allah ake aikin hajji cikin su wal waqtu idza kana afdala in lokaci ya zama mafifici kana al'amalu salihu fihi afdal to sai zan aiki kuma ya bi ko cikin sa ga gani ko ah, ma'lumat wa zakara sayyidu ko da yake ana cewa ma'alumat akwai ayyamu ma'alumat akwai ma'adudat ko eh akwai ma'alumat akwai ma'adudat eh wa zakara sayyidu yake talafa ulama bi hadhihi al-ashr wani malami da ake cewa sayyidi wato ya ce malamai sun yi sabani bi hadhihi al-ashr game da wannan kwana goma na zulhijja wal ashratu al-akhira min ramadana da kuma kwana goma na ƙarshen ramadana waɗanne sun kai falala cikinsu faƙala ba abubuwan wasu malamai sun ce hadihil ashiru a fudalu da hadin hadisi ai kwana goma na zulhijja sun yi kwana goma na ƙarshen ramadana saboda nasi wanga hadisi na ibn abbas wa ƙala ba abubuwan amma wasu malamai sun ce ashiru ramadana afdalu da islami wato kwana goma na ƙarshen ramadana sun yi falala saboda azumi wale ya sulkadari ga azumi ga ya sulkadari wal mughzaru anna ayyami hadhihi al da yau mai yawm ya ce amma zancen da an kai zaki wanda shi ne zabaffen zance to wayannan kwana goma na zulhijja sun yi falala ne da kwana goma na karshen ramadana amma yinan na saboda cikin wannan kwana goma din na zulhijja ake samu rana arba wa layali ashari ramadana afdal amma darerai na kwana goma na ƙarshen ramadana su ko sun yi darairan zulhijja lila ya tulkadar saboda cikin ramadana ake samu da ya tulkadar li'anna yawma arafata afdal ayyamis sana saboda yana arafa shine bici a cikin yinan nan shekara gaba daya wale na tulkadari afdalul layali sana sannan shi kuma lailatul qadar shine mafifici a cikin dare daren shekara gaba daya wale za kala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin wa lam yakul min layalin kaza fil azhar kun ga nassan hadisin ba ai bai magana dare ne bai nan na ce ma min ayyamin bai ce ma min layalin ba wa kaza fil mirqati wal jihad fi sabilillah Eh, har zuwa dai karshen eh, hadisi to za mu shiga sabon babi eh mu tsaya nan ko so ah, saboda lura da lokaci za mu tsaya nan karshen wannan babi na kwanaki goma na zulhijja muna roƙon Allah abinda muka karanta a cikin wannan babin Allah ya amfana da mu da shi kuma Allah ya samu yi tare a cikin lada baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce